Korintiyawa ta fari Sura ta goma sha biyar A yanzu kuma ’yan uwa, zan tuna maku da bisharar da na sanar da ku, wadda kuka karɓa, wadda kuke bi, wadda kuma ake cetonku da ita, muddin kun riƙe magana da na sanar da ku da kyau, in ba sama-sama ne kuka gaskata ba. Jawabi mafi muhimmanci da na sanar da ku shine wanda na karɓo cewa. almasihu ya mutu domin zunubanmu kamar yadda littattafai suka faɗa cewa an binne shi an ta da shi a rana ta uku kamar yadda littattafai suka faɗa ya kuma bayyana ga kefas sa'an nan ga sha biyun sa'an nan ya bayyana ga ‘yan uwa fiye da ɗari biyar a lokaci guda yawancinsu kuwa suna nan har zuwa yanzu amma waɗansu sun yi bacci sa'an nan ya bayyana ga yakubu sa'an nan ga dukan manzanni, daga ƙarshen duka ya bayyana a gare ni, ni ma da nake kasashe marar cancanta, don ni ne mafi ƙanƙanta a cikin manzanni, ban ma isa a ce da ni manzo ba, saboda na tsananta wa ikkilisiyar Allah, amma saboda alherin Allah na zama yadda nake, alherin da ya yi mini kuwa ba a banza yake ba, har ma na fi kowannensu aiki, ba kuwa ni ba. alherin Allah ne da yake zuciyata, to, ko ni ne dai, ko kuma su ne, haka muke wa'azi, ta haka kuma kuka gaskata. To, da yake ana wa'azin almasihu akan an tashe shi daga matattu, ƙaƙa waɗansunku suke cewa babu tashin matattu? In dai babu tashin matattu, ashe ba a tada almasihu ba kenan. In kuwa ba a tada almasihu ba, to ashe wa'azinmu a banza ne, ban gaskiyarku kuma banza ce. Sai ya zamana mun yi wa Allah shaidar zur kenan, domin mun shaida Allah cewa ya ta da almasihu wanda kuwa bai tasar ba, inda gaskiya ne ba a da matattu. Don kuwa, in ba a tada matattu, ashe almasihu ma ba a ta da shi ba kenan. In kuwa ba a ta da almasihu ba, ashe ban gaskiyarku banza ce. har yanzu kuma kuna tare da zunubanku. Ashe waɗanda suka yi barci a kan suna almasihu sun hallaka kenan. Da begenmu ga almasihu domin wannan rai ne kaɗai, ai da mun fi kowa zama abin tausayi. Amma ga hakika an ta da almasihu daga matattu, shi ne ma nunan fari na waɗanda suka yi barci. Tun da yake mutuwa ta wurin mutum ta faru, haka kuma tashin matattu ta wurin mutum yake, kamar yadda duk ake mutuwa saboda Adamu, haka duk za a rayar da su saboda almasihu, amma kowanne bi da bi, almasihu ne nunan fari, sa'an nan a ranar komowarsa, waɗanda suke na almasihu, sa'an nan sai ƙarshen, sa'ad da zai mayar wa Allah uba mulki, bayan ya shafe dukkan sarauta da mulki da iko, domin kuwa lalle ne ya yi mulki, har ya take dukkan maƙiyansa. magabciyar ƙarshe da za a shafe ita ce mutuwa gama Allah ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa amma da aka ce an sarayar da komi ƙarƙashin ikonsa a fili yake shi wannan da ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa ɗin a keɓe yake sa'ad da kuma aka sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa ɗin sa'an nan ne ɗan da kansa shi ma zai sarayar da kansa ga wannan da ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa, domin Allah ya tabbata shi ne komi da komi. In ba haka ba, menene nufin waɗanda ake yi wa batisma saboda matattu? In ba a tada matattu sam, don me ake yi wa waɗansu batisma saboda su? Don me kuma nake cikin hatsari a kowane lokaci? Na hakikance, uwa. saboda taƙama da ku da nake yi a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu, a kowace rana sai na sallama raina ga mutuwa. Idan bisa ga ra'ayin mutum ne, na yi kokowa da namomin jeji a afisa. Mecece riba ta in dai har ba a tada matattu. Ba sai mu yi ta ci da sha ba da yake gobe za mu mutu? Kada fa yau yaudare ku. Zama da mugaye yakan ɓata halayen kirki. Ku farka daga magagi, ku kama aikin adalci. ku daina yin zunubi, waɗansu kam ba su da sanin Allah, na faɗi wannan ne domin ku kunyata. Watakila wani zai yi tambaya, ta yaya ake ta da matattu, da wace irin kama kuma suke fitowa, kai marar azanci, abin da ka shuka, ai ba zai tsiro ba sai ya mutu. Abin da ka shuka kuma ba shi ne ainihin abin da zai kasance ba, ƙwaya ce kawai. ko ta alkama ce, ko kuma wata iri daban. Amma Allah yakan ba ta kama yadda ya nufa, kowace ƙwaya da irin tata kama, don ba duka tsoka ce iri ɗaya ba, mutane da irin tasu, dabbobi ma da irin tasu, tsuntsaye da irin tasu, kifaye kuma da irin tasu. Akwai halitta irin ta sama, akwai kuma irin ta ƙasa, amma ɗaukakar irin ta sama daban. ɗaukaka irin ta ƙasa kuma dabam, ɗaukakar rana dabam, ta wata dabam, ta taurari kuma dabam, wani tauraro kuwa yakan bambanta da wani a wajen ɗaukaka. Haka kuma yake ga tashin matattu, akan shuka su da halin ruɓa, akan kuma tada su da halin rashin ruɓa. Akan shuka da wulakanci, akan tasa da ɗaukaka, akan shuka da rashin ƙarfi, akan tasa da ƙarfi. akan shuka da jikin mutuntaka, akan tasa da jiki na ruhu, da yake akwai jiki na mutuntaka, lalle ne kuma akwai jiki na ruhu, haka kuma yake a rubuce. Mutumin farko, Adamu, ya zama rayayyen taliki. Adamun ƙarshe kuwa ruhu ne mai rayarwa, amma ba shi na ruhu nan ne ya fara bayyana ba, na mutuntaka ne, daga baya kuma sai na ruhu. mutumin farko daga ƙasa yake na turɓaya ne, na biyun kuwa daga sama yake, kamar yadda shi na turɓayan nan yake, haka kuma waɗanda suke na turɓaya suke, kamar yadda shi na saman nan yake, haka kuma waɗanda suke na sama suke. Kamar yadda muka ɗauki siffar na turɓayan nan, haka kuma za mu ɗauki siffar na saman nan. Ina dai gaya muku wannan uwa, ba shi wa jiki mai tsoka da jini ya samu gado a mulkin Allah, haka kuma mai ruɓa baya gadon marar ruɓa. Gashi, zan sanar da ku wani asiri, ba dukanmu ne za mu yi bacci ba, amma dukanmu za a sauya kamanninmu, farar ɗaya da kyaftawar ido, da jin busar ƙaho na ƙarshe, domin za a busa ƙaho, za a kuma tada matattu da halin rashin ruɓa, za a kuma sauya kamanninmu. domin lalle ne mara ruɓa ya maye mai ruɓan nan, mara mutuwa kuma ya maye mai mutuwan nan. Sa'ad da kuma mara ruɓa ya maye mai ruɓan nan, mara mutuwa kuma ya maye mai mutuwan nan, a sa'an nan ne fa maganan nan da take a rubuce za a cika ta cewa, An shafe mutuwa da aka ci nasararta, ke mutuwa ina nasararki, ke mutuwa ina ki?" ai zunubi shine ƙarin mutuwa shari'a kuwa ita ce sanadin ƙarfin zunubi godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ba mu nasara ta wurin ubangijinmu Yesu almasihu don haka ya ’yan uwana ƙaunatattu ku tsaya a kafe kullum kuna himmantuwa ga aikin ubangiji domin kuwa kun san famar da kuke yi saboda ubangiji ba a banza take ba